أفرأيتم ما تمنون يا كو متاني shin ba ku ga abin da kuke sanyawa a cikin mahaifar mata matayenku na maniyi ba